barkamu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Guiwa Eka a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan yini mai albarka na sha biyar ga watan ramadan na shekarar bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da hudu ga watan uku na shekarar shida ta miladiya a wannan majalisi namu na tafkirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan karatun mu gabata mun tsaya karshen suratul waqi'a da haka yau insha Allah za mu tashi daga farkon suratul hadid Allah yana cewa a cikin tasabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim cewa yana tasbihi ga Allah dukkan abin da ke samai da ƙasa da abubuwan da ke cikin sama da ƙasa na mala'iku da ‘yan adam da aljanu da dabbobi da itatuwa masu motsi da marasa motsi masu rai da marasa rai duk sun yi tasbihi ga Allah wannan siga ta zo a siga fi'ilil mazi kamar yadda ya wannan sura da suratul hashiri da kuma suratul safi wasu wurare kuma ya zo a siga fi'ilil mudari kamar yadda ya suratul jumu'a da suratul tagabun akwai kuma inda ya zo a suratul masdar kamar suratul a'la sabbi hisma rabbikal a'la to da ka wannan ya nuna mana duka yanayin halin tasbihi haka nan ma ya zo a masdar shine subhana subhana shine masdar din sabbaha yusabbihu ko tasbihan ko subhana da ka ji subhanallahi masdar ne na tasbihi kuma akwai sura da ta fara da wannan suratul isra zaka tasbihi ya zo cikin kowace siga cewa fi'il madi an yi tasbihi abin da ke sama da ƙasa sun yi tasbihi ga Allah akwai na fi'il mudari abin da ke sama da ƙasa suna yin tasbihi ga Allah shi yasa malamai suka fassara nan sabbaha cewa sun yi kuma suna yi zaka tasbihi ne mai dorewa komai da komai yana tasbihi illa iyaka kama mutum da su tasbihi ba Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha kaga da Allah ce babu wani abu face na tasbihi sawa'un abin da mai rai ne ko mara rai yan adam ne ko mala'iku mai hankali ne ko mara hankali komai yana tasbihi ga Allah da girmama Allah da tsarkake shi daga dukkan nakasa da kuma dukkan abin da bai kamace shi ba sai ce wa azizul hakim Allah shine al-azizu mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa kuma babu mai iya ja da shi shine ma'anar al'azizu kuma Allah shine al-hakimu wanda ke da hikima hakimu yana daukan hikima yana daukan hukunci kuma duk suna shiga Allah ta'ala shine al-hakimu mai hukunci babu mai hukunci sai shi inil hukmu illa lillah hakanan Allah ta'ala shine al-hakimu mai hikima cikin dukkan halittunsa akwai hikima ciki halittun sama da na ƙasa ƙwari dabbobi masu amfani da masu cutarwa duka akwai hikima a ciki amma ba ba ma iya sanin hikimomin wasu amma dai babu abin da Allah ya halitta wanda babu hikima ce haka nan abin da Allah ta'ala yake kaddarawa abin da ya kaddara ya kaddara mu wannan imani ya kaddara mu wancan kafirci ya kaddara mu wannan eh, aiki da kwarai ya kaddara mu wancan ayyukan asha ya kaddara mu wannan dukiya ya kaddara mu wancan talauci waɗannan abubuwan da Allah ke kaddarawa akwai hikima a cikin su haka nan hukunci na shari'a da Allah ke shar'antawa ya ce a yi sallah lokaci kaza akwai hikima ce a yi azumi akwai hikima ce wurin rabon gado ya ta namiji a kan mace akwai hikima ce da aka duk shari'ar Allah akwai hikima a ciki shi ne ma'anar sufantuwar Allah da alhakimu sai ce lahu mulkus samawati wal ard gare shi shi shi kadai mulkin samai da ƙasa yake shi kadai ke da mulki a sama da ƙasa duka nashi ne kuma shi ke sarrafa su yalle so babu mai masa wani kataɓus cikin wani abu la a sama wala a ƙasa babu mai sauya masa tsarin tafiyar rana ko ya sauya masa tsarin tafiyar wata ko ya sauya masa tsarin bugowar iska ko ya sauya masa tsarin saukar da ruwan sama ko ya sauya masa tsarin tsirar da tsirai ba mai sauya ma Allah shi kadai ke da mulki kuma shi kadai ke sarrafa abubuwan yuhyi wa yumitu shi ke rayarwa kuma shi ke matarwa duk wanda ya rayu a lokacin da ya zama rayayye to Allah ne ya rayar da shi a wannan lokacin haka nan duk wanda ya mutu a lokacin mutuwarsa Allah ne matar da shi da haka ga hannunsa mutuwa da rayuwa take wanda ya so ya rayu ya rayu wanda ya so ya mutu ya mutu a kuma lokacin da ya so sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai lokacin da ya anshi wanda ya anshi rayuwarsa bai nuna cewa iya ikonsa kenan ya karɓi rayuwarsa a lokacin ba yana da dama in ya ga dama ya bashi in ya ga dama ya karba haka nan wanda Allah ya matar shi ma ba iya ikon Allah ke ne ya matar da shi ba a'a yana da dama ya matar da shi yana da dama ya bashi zaka yana da iko akan abin da yayi da abin da bai ba iyaka baya yi sai abin da yake da nufin yi amma abin da duk da yi ba bai nuna cewa wai bai da iko akai ba saboda ikonsa ya ta'allaqu bi kulli shay shi ne huwa ala kulli shay sai ce Allah ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin Allah shi ne awwalu na farko kuma shi ne Al'akhiru na ƙarshe kuma shi ne al zahiru ne wanda ke sama asalin az-zahiru ne sannan az-zahiru yana zuwa bi ma'ana sama kamar da Allah ce fa masda'u an yazharuhu kaga yazharuhu sa haura saman shi shine an yazharuhu to da ka zahara yana zuwa bi ma'ana sama yana zuwa bi ma'ana ne haka nan wal batinu abin da ke boyayye haka Allah shine al-zahir kuma shine al-batin ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu fassara waɗannan kalmomi guda hudu a cikinsu lokacin biyarsa sayyida fatima radiyallahu anha zo ta ke manzo sallallahu alaihi wasallam complain cewa aikin gida ya mata yawa yar manzon Allah sallallahu alaihi ta zo ta ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam aikin gida ya mata yawa tana so ya sama mata hadimi da gida wanda zai dinga mata ɗawainiya a gida sanar sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abin da zai bata wanda ya mata hadimi Ina ta ce allahumma rabba samawati sab'i wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay munazzila taurati wal injili wal qur'an faliq al-habbi wan nawa Eh, sai ce Allah falik alhabbi wannawa sai ce Allahumma antal awwalu haka ne ko na'am fadil falik alhabbi wannawa eh, anta Allahumma antal awwalu falaysa fawqa falaysa qablaka shay wa anta akhiru falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay iqdi anni ad-dayna wa aghni min al-faqr a wata ruwayar ya ce ta dinga faɗin wannan duk lokacin da tafi kwanciya ta tafi kwanciya kuma wannan nabi ya koya mata a madadin hadi ma'ana in kana karanta wannan Allah zai baka karfin yin ayyukan ka da baka bukatar hadi kuma wannan shine aula kuma shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ya bata hadimi ba sai ya bata tasbihi haka ne ya gaya mata ita da eh, sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa ga abin da za su dinga yi ya fi musu hadimi to mahallin shahid a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay ya kama na zamantowar Allah al-awwal shi ne babu wani abu da ya gabaci Allah Allah yana nan tun fil azal babu lokacin da aka yi babu Allah sannan duk wani abu ba Allah ba an yi lokacin da babu shi mala'iku ne an yi lokacin da babu sama da ƙasa an yi lokacin da babu su annaba adam wanda shine kakan jinsin yan adam gaba daya an yi lokacin da babu su to Allah ta'ala shine kadai al-awwal sannan kuma Allah shine kadai zai zama al-akhir bayan komai ya kare komai zai kare kamar yadda yake kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai kare sai zama da babu wani abin da ke wanzuwa kuma sai Allah wannan shine ma'anar antal akhiru falaysa ba'daka shay'in ya ce wa an ta zahiru falaisa fauƙaka shai kai ne a zahir ma'ana wanda kake sama kunga kenan ashe a zahir bi ma'ana ana nufin Allah a zahir wanda yake shi ne al'ali al'aliyu wanda babu wanda ke sama da shi shine laysa fauka shay kuma daga ma'anan kalmar zahara bi ma'ana yin sama kaman famasta'u an zaharuhu wannan kenan sai wa antal batin kai ne boyayye alaysa dunaka shay'un babu wani abu wanda yafi ka buya agan sa fasara wannan bisa ga hadisi na manzo sallallahu alaihi an san fasara wacce ta zo amma kun ga ta saba ma wannan hadisi fasara da ke cewa anta zahiru ma'ana az-zahiru shine bayyananne kun ga dama daga cikin ma'anar az-zahir wanda yafi shine abin da ya bayyana Kamar zahara al-fasadu fil kaga zahara bi ma'ana ya bayyana to suka ce ma'anar anta zahiru kai ne bayyananne ma'anar zamantowar Allah bayyananne a bisa wannan fassara shine cewa Allah abubuwan da ke gwajin shi cewa akwai kuma shi kaɗai yake suna da yawa kusan komai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin komai akwai dalili da ke nuna cewa akwai Allah kuma shi kaɗai yake to da suka ce ma'anar zamantowa Allah az-zahir bi ma'ana bayyananne shine Allah komai da komai na bayyana samuwar Allah kaga tanan suka ce shine ma'anar Allah. kuma wannan fasara ta dan ci da wacce amma wacce ita ce a bar fifitawa saboda ba ka haɗa fassara da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam da wata fassara duk da cewa lafazin na ɗauka lafazin azahir yana zuwa al'ali yana kuma zuwa albayyin haka nan suka fassara albatin albatin koyayye suka ce kai ne koyayye ma'ana wanda duk tunanin ɗan adam da duk irin basirarsa bai iya gangame zai iya sanin al'amarin Allah zai iya sanin zafin Allah da irin tunaninsa da duk irin hasashensa to da ka sai zama na Allah koyayye ne ta gudun cewa ba a iya sanin zafinsa. to kuma wannan ma'anar ita ma la ba asabiha amma fassar ayar da ita bai yi tun daga hadisi ya zo da wannan fassara ta hadisi to ita ce ingantacciyar fassara sai Allah ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne ga komai da komai babu abin da ke kubuce musulmin Allah inna allaha la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama haka ne yana cewa bulin tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu tuhasibukum bihi allah dan haka Allah ta'ala babu abin da bai sani ba kuma babu abin da ke buya gare shi yana da masaniya ga komai ya san ma kana wa ma yakunu wa ma sai yakunu wa ma la yakunu duk Allah ya san abin da ya ga kana ya riga ya wuce Allah ya san shi abin da ke faruwa yanzu Allah ya san shi abin da zai faru nan gaba Allah ya san shi abin da ma ba zai faru ba Allah ya san inda ya faru da ya zai kasance an gane ko to duk wannan yana cikin ilimin Allah na'am هو الذي خلق No. arda fi sittati ayyamin Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa babu wanda ya halicci wani abu a cikin sama ko a ƙasa sai Allah sannan sai ya ƙara mana haske cewa halittar saman nan da ƙasa da ya yi su ne a cikin kwanaki shida kacal inda ya so da ya yi su fiye da haka kuma inda ya so da ya yi su ƙasa da haka saboda al'amari a gurinsa bai da wahala ya ce wa ma'amuruna illa wahidatun kalamhin bilbasa al'amarin bai zaman ta wafaci abu guda kamar ifta ido shi da ya ce kun sai abu ya kasance to da Allah da ya ce kun duka abin da suke cikin sama da ƙasa da komai zai kasance kamar da yake to amma Allah ta'ala saboda hikimarsa sai bai yi haka ba sai bi halittar sama da ƙasa hankali har tsawon kwana shida waɗannan kwanaki shida su ne suka fara daga lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a ranar juma'a Allah ya kammala halitta yinin da Allah bai halitta ba a cikinsa a cikin yinin mako mako shine yinin asabar yinin asabar ne Allah bai halitta a cikinsa ba Raka Allah ya ce fi sittati ayyamin sun mastawa alal sannan da Allah ya halitta nan bai gaji ba kamar da Yahuda suka kawo a cikin littafin su wai a taura inda suka sauya suka ce wai da Allah ya halitta a cikin kwana shida sai ya gaji sai ya buƙaci hutu kuma sai ya huta daga <laughs> duka waɗannan abubuwa ne ba su dace da Allah ba da sa Allah ya nufi da martani a wata aya ya ce wala kad khalaqna samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugh Allah bai yi wa ya gaji kuma wallanta na ya buƙaci hutu sai ya ce sun mastawa ala al'arshi sannan ya daidaita akan al'arshi zaka Allah sai da ya halicci sammai da ƙasa sannan ya daidaita kan al'arshi kamar da ya ba mu labari a nan sannan ya daidaita kan al'arshi yaya ya daidaita kan al'arshi ba mu sani ba amma bai yi wa Allah ya ce sannan ya daidaita kan al'arshi mu ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba kaga idan muka haka mun yi wa Allah shi shige saboda ya fi mu sanin kansa yana ba mu labari wannan ba mu sani ba shi ke ba mu labari ya ce ga abin da ya faru kuma mu zama ce ba haka ba ne yau da a ce manzansa sallallahu alaihi ya ce ko da Allah ya ce sun mastawa alal arshi ba haka yake nufi ba to kaga sai mu ce to ba haka ake nufi saboda ga dalili ba wanda ke fassara alqur'ani amma na babu inda yace ni inda kaje Allah ya ce sun mastawa alal arshi bai daidaita kan alashi ba babu inda ne faɗa haka babu inda aka samu wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a tasa fahimta shi a tasa fassara sahabi guda a ce yau ga sahabi guda ya ce da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshe ba ana nufin ya daidaita akan al'arshe ba babu sahabi guda da aka samu wannan fassara da gare shi hakanan babu wani tabi'i guda da aka samu wannan fassara da gare shi fassara ce da ta zo daga na baya lokacin da aka sami ilimin mantik da ilimin falsafa aka cakuɗa cikin addini to daga nan ne aka dinga hasashe a ce to ai Allah bai kamata a ce yana kaza ba ai Allah baya kaza ai har suka ce suka ce ma Allah baya magana duk wata da ke cewa Allah baya magana yadda waɗannan ka'idoji na mantik suka gina da ka'idojin nan da suka gina cewa Allah baya magana da ita suka gina suka kore cewa Allah ta'ala bai daidaita akan al'asha ba haka nan da ita suka kore cewa Allah baya ji baya gani da sauran munanan abubuwa da suka jingina ma Allah don haka babu hanya madaidaiciya salimiya kaman ka ga abin da Allah da sa suka ce ya sa ibnu kasir magana mai kyau a kwatankwaciyar wannan aya ta suratul a'raf wacce nan ne farkon inda Allah ya ce sun mastawa alal arshi yace mutane sun yawaita maganganu ga wannan al'amari yace amma abin da yake shine daidai shine mu yadda da duk abin da Allah da manzansa suka fada. kuma mu sani cewa duk abin da Allah da manzansa suka siffanta Allah da shi to bai yiwuwa a ce wannan abin yana kamanta Allah da halittinsa shi kamanta Allah da halittinsa wannan abu ne wanda bai yiwuwa kuma bai yiwuwa a yadda da shi a ko ina abun korewa ne Allah laisa ka mislihi shay sannan siffanta Allah da siffofin da shi Allah ya faɗa to ba sa nuna kamanceceniya da bayinsa saboda haka Allah bai kama da kowa ba daidaituwar Allah alal arshe ta bambanta da daidaito duk wani mai daidaito kamar yadda Allah ya bambanta da duk wani mahaluki to haka nan daidaiton Allah ya bambanta ga daidaiton kowa haka nan jin Allah ya bambanta ga jin kowa ganin Allah ya bambanta ga ganin kowane maluki to haka nan dukkan al'amuran Allah suke da kuma bar mushi al'amuransa kamar yanda yake sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da shi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha yana sane da duk abin da ke shiga cikin ƙasa da duk abin da ke fita daga gare ta daga cikin abin da ke shiga cikin ƙasa akwai ruwan sama ruwan sama na shiga cikin ƙasa Allah yana sane da duk dugon ruwan da ya sako daga sama ya shiga ƙasa Allah yana sane da shi haka nan duk abin da ke fitowa daga ƙasa na tsoro ne haka nan da mutane daga mutane su ma sun mutu ina suke shigewa ƙasa duk Allah yana sane da mutane da ke shigewa ƙasa da ruwan sama da ke shigewa ƙasa haka nan Allah yana sane da abin da ke fitowa daga ƙasa na tsirai duk tsiran da ya fito daga ƙasa Allah yana sane da shi haka nan ma'adinai Ma'adinai da ke fitowa daga ƙasa su ma Allah dai yana sane da su haka nan wa mayan zilu minas sama'i Allah yana sane da dukkan abin da ke sauka daga sama na mala'iku lokacin saukarsu akwai mala'ikun da suke saukowa da wahayi Allah yana sane da saukarsu kuma shi ya ba su izinin su sauka haka na akwai mala'ikun da Allah ya wakilta da abubuwa daban-daban ko wanda Allah ya wakilta da ruwan sama ko wanda Allah ya wakilta da tsirrai akwai wanda Allah ya wakilta da tsaunin ko waɗanda mala'iku suka sako Allah yana sane da sako wasu yana sane da haurawarsu haka nan mala'ikun da ke lura da ‘yan adam akwai masu lura da ‘yan adam su tsare ka daga dukkan abin da zai cutar da kai mala'iku ne aikinsu kawai su tsare da kan ka gaba ka wani cuta ko wani abu ya faɗa ma to abin ƙaddara ne da kaddara ta zo to ba sa iyawa da kaddara Allah sai su jaye su bata amma sai abin da ba kaddara ba ce to Allah ya turo su aikinsa su tsare ka su ba ka kariya akwai mala'ikun da kuma suke rubuta maka ayyukanka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to duk waɗannan mala'iku Allah yana sanar da saukar su haka nan ruwan sama da ke saukowa daga sama wahayi da Allah ke saukar da shi daga sama Allah yana sanar da shi haka nan wa ma ya'ruju fiha da abin da ke haurawa sama mala'iku idan sun zo suka yi aikin da za su yi a ƙasa haurawa sama suke Allah ta'ala yana cewa aruzul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf haka nan mala'ikun da ke lura da ayyukan annabi sallallahu ya ce suna haduwa a sallar azahar da sallar la'asar sai mala'ikun da suka kwana sai su haura da asuba su kuma su bayan sun yi masanyan aiki sannan in yamma ta yi waɗannan mala'ikun da za su karɓa yakin dare sai su sauko bayan sallar da sallar la'asar ake haɗuwa da sallar asuba sai a yi hannun oba kuma waɗannan idan suka miƙa aiki haurawa sama suke da Allah yana sanar da haurawarsu haka nan daga ci abin da ke haurawa sama ayyukan bayi ayyukan bayi ana ɗaukaka su sama da aikin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana ɗaukaka ayyukan bayi ranar alhamis da ranar litinin yace wannan ne ma yasa yake so ya dinga azumin litinin da alhamis saboda ranakun ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa sama haka nan daga cikin ake ɗaukawa zuwa sama shine rayukan bayi duk wanda ya mutu to sama za a yi da ransa idan na kwarai ne sai an je sama ta daya mala'ikun su bude masu lura da kofar sama ta daya su bude mala'ikun sama ta daya su yi maraba da shi haka nan a haura sama ta biyu har sai an kai sama ta bakwai sannan sai Allah ya ce to yanzu a mai da ran nan cikin ƙasa domin Allah ya ce min haka lagnakun wa fi hannu wa min hannu taratan okra kaga kenan ran bayan Allah na kwarai ita ma sama ake haura da ita sannan daga bisani ta dawo kasa amma ran kafirai so ko idan aka tashi za a haura da ita amma ba ta shiga sama ta ko sama ta ba ta shiga suna zuwa sai a ce a Allah ya hana Allah yana cewa innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tafattahu lahum abwabus samai ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin haurawa da rayuwa yace dan zo haura da rayuwar mu kafiri sai a hana ta sai ya karanta wannan aya cewa rayukan su ba sa haurawa sama to da kai abin da ke haurawa sama da abin da ke sauka da abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fita Allah yana sanar da shi shi yake sanar da shi shi ya san abin sa yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum sannan yana tare da ku a duk inda kuke yana tare da ku ma'ana da iliminsa da ikonsa ba ana nufin yana tare da ku da zatinsa ba malam ibn juzai mai tafsiri da sauran malaman tafsiri sun ce wannan muttafaqun alaihi ne tsakanin malamai gaba daya za ka buɗe littafin tafsiri ɗari na malamai ba za ka taɓa samun littafin tafsirin malami guda ya ce ma'anar wannan ayar Allah yana tare da mutane da zatinsa ba babu da ka ka ji wannan magana ce ko dai ta mutakallimun ko ko magana ce ta waɗanda ba su da ilimi amma dai malamai masu ilimi to ba ka samun wannan a cikin maganarsu har ibn juzai ya ce jima'i ne na malamai gaba ɗaya cewa Allah yana tare da kowa da iliminsa ba da zatinsa ba da zatinsa yana saman sama ta bakwai da iliminsa kuma yana ko'ina to da wancan rudu da aka dinga kawo a ce maka Allah na ko'ina a ce maka Allah na ko ina shi ya jawo aka kawo mummunar aqidan nan da ake kira wahdatul wujud wanda za ga suna kiran kansu yan haƙiƙa sai su ce komai Allah ne su ce shi kansa mai magana ya ce shi ma Allah ne kai da kake ce masa ba haka bane ƙarya ce to kai ma Allah ne kaga mu ya zama hauka wai kai kana ce mishi ƙarya yayi Allah ba halittu ba bawa bane ba halittacce bane kuma kai halittacce ne an yi lokacin da babu kai kuma ka tabbata za ka mutu shi ko Allah bai mutuwa ta ya za a yi ni da zan mutu kai da za ka mutu ka ce kai Allah ne kawai kai da kake ce masa ba daidai ba ne ce kai din ba Allah ne to kaga abin da ya zama hauka duk mai ja wannan cewa da suka yi Allah na ko ina da haka da suka ce Allah na ko ina shi nan suka ce to ai komai ma Allah ne to da haka wannan aqida ce mummunar aqida duk wanda ke faɗin wannan bai san Allah ba kuma duk wanda ke wannan bai girmama Allah ba kamar da Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadrihi ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba sai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke Allah na tare da ku da ilimin sa babu inda za ku shiga ku kubuce ma Allah wallahu bima ta'maluna basirun kuma Allah mai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikata kuna aikata shi ne akan ganin Allah baka iya koya ma Allah ka aikata wani abu shi yasa ake kiran duk wanda ya aikata zanibi ya aikata shi ne bi halatin saboda sai da ya rufa ido ya batarwa kansa da cewa da tunani da masaniya cewa Allah na ganinsa A lokacin ya bar ma kansa yanda yake yanda al'amari yake duk inda yake Allah na kallonsa lokacin da zai aika wannan aikata wannan aiki da ya hararo Allah na kallonsa kaga da ba zai aikata ba to da aka ya aikata ne saboda gafala da yayi da dauka da gafala da yayi daga cewa Allah na kallonsa. sa to da aka Allah ta'ala yana kallon mu a duk inda muke da abin da muke aikatawa wama takunu fi sha'anin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna alay illa kunna alaykum id fi fa ce muna tare da ku lokacin da kuke kutsawa cikin kowane aiki to da babu aikin da muke wanda Allah ta'ala bai ganin sa na'am يولج الليل يولج الليل Allah ya ce lahu mulku samawati wal ard gare shi mulkin samai da kasa yake kun wannan ayar maimai ne an ambace ta ita ce aya ta biyu bayan sabaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim sai ce lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma bayan ayoyi guda biyu kuma ya sake cewa lahu mulku samawati wal ard dan ya kara nana ta mana kuma ya kara nuna mana girman Allah duka waɗannan ayoyi tun daga farkon hayar har zuwa nan duka Allah yana nuna mana girmansa ne da ikonsa domin mu san wane ne Allah ya ce shi ke da mulkin samai da ƙasa babu mai mallakar wani katabu la a sama la a ƙasa a ƙasa ba Allah ba shi kaɗai kuma babu mai sarrafa wani abu daga cikin abubuwan sama da ƙasa sai Allah shi kaɗai ke gudanar da su yadda ya so wa ilallahi turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amura kan al'amura ga dai za su koma kuma mutane ne za su gama su za su gama su waɗannan su hayyafa su kauce su bar waɗannan waɗannan fitakin oba su ma a kai lokacin da za su kauce su ba wasu fitakin oba haka ake ta rayuwar har a kai ƙarshe gaba ɗaya al'amuran kuma duka ga Allah ta'ala za su koma haka nan cikin abubuwan da ake gada a duniya wannan ya gaji mulki wannan ya gaji kuɗi wannan sun gaji gari da garin nan lokacin sama da shekara ɗari mutanen da ke ciki ba su wani yanzu wadancan sun kau wasu sun zo sun gada su ma haka za su zo su kawo zo su gaji duk abin da ke cikin garin haka za a yi ta tafiya har da ƙarshen dukkan al'amura su koma ga Allah وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في wa ويولج النهار في الليل yana shigar da dare cikin yini ina shigar da yini cikin dare malamai sun wani abin fassara biyu fassara ta farko shine yana maye gurbin da yini ana cikin yini sai Allah ya kawo dare sai ya maye gurbinsa daga ya shigar da dare cikin yini haka nan ana cikin dare sai Allah ya kawo yini sai yinin nan ya maye gurbin dare to wannan ita ce fassara ta farko ta yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil lail ma'ana yana maye gurbin ɗayan da ɗaya kowanne Allah yana maye gurbin sa da ɗayan sai fassara kuma shine Allah yana ragewa daga sa'o'in kowanne akwai lokacin da Allah ta'ala zai raga asali in sun yi daidai to sai awa goma sha biyu saboda awoyin yini da dare awa ashirin da hudu ne idan suka yi balance to za ka ga dare yana da awa goma sha biyu yini ma yana da awa goma sha biyu sai a kai wani lokaci da Allah zai ɗiba daga dare ya ƙara mai yini maimakon dare ya zama sha biyu sai ya zama sha ɗaya shi kuma yini an ƙara masa ɗayan sai ya zama sha uku sai ya zama yini na da sha uku dare na da sha ɗaya hakan wani lokaci a ɗeba sa'a biyu a ƙara ma yini sai ya zama dare na da sha ga dare na da awa goma shi kuma yini na da awa goma sha hudu ibn kasir yace har awa uku ana riba zama da dare na da awa tara yini na da awa goma sha biyar Yace duk waɗannan abubuwa ya au haka nan a akasa wani lokaci ya riba daga sa'o'in yini sai ya kara wa dare sai dare ya zama sha uku yini ya zama sha ɗaya ko kuwa kara masa awa biyu dare ya zama sha hudu yini ya zama sha ɗaya haka nan eh, ya zama goma ini ya zama goma ko kuwa ƙara masa awa uku dare ya zama sha biyar ini ya zama tara wannan wasu malamai suka ce shi shine yulijin lailafin na hajji sannan cikin wannan shigarwar da nan ne Allah yake bayyana fasali fasali na shekara garin shigar wannan sai ga an shiga lokacin bazara an shiga lokacin eh, hunturu an shiga lokacin rani an shiga lokacin damuna duk cikin wannan shigar wanda yake yi da haka yake rarrabe su to da haka akwai hikima ta Allah mai yawa wurin shigar da dare cikin yini da shigar da yini cikin dare sai Allah ya ce wa huwa alimun bi zati sudur Allah shine masani ga ma'abociyar kiraza ita ce zuciya zuciyar nan da ke cikin kirji Allah ce to shi ne masananta banda Allah ba mai sanin abin da ke cikin da. iyaka ka ga mutum amma ba san abin da ke zuciyarsa ba shi ya sani sai Allah to shi kansa akwai abin zuciyarsa wanda bai sani ba abin da zuciyarsa take sakawa da abin da za ta saka nan gaba bai sani ba shi ko Allah ya san abin da zuciyarsa za ta saka tun kafin ya zo duniya har ya gama rayuwarsa har ya koma ga Allah Allah ya san duk abin da zuciyarsa za ta saka to ka ga duk yanda ka san zuciyarka Allah ya fi ka sanin zuciyarka shi sai Allah ya ce alimun bi zati sudur daga farkon ayar har zuwa nan Allah yana gaya mana girman sa ne to yanzu ne Allah zai mana umarni ya ce Na'am. Allah ya ce, Aminu billahi wa كبير ta haka ubangijin da ya gaya muku sufofinsa, ya shimfiɗa muku abin da yake da shi na iko kuka gani kun san ba ƙarami ba kuma kun san ya cancanci da muku umarni ala lahul khalqu wal amru kamar yadda shi ke da halitta hakanan shi ke da ikon ya ba da umarni da aka gashi ya gaya mana shi ke da mulkin sama shi ke shigar da dare cikin yini shi ke shigar da yini cikin dare shi ya halitta sama da ƙasa shi ne a wanda duk wani abu a bayan ƙasa da duk wani abu a bayan sama ke girmama shi da masa tasbihi to da aka shi ke kiran mu cewa aminu billahi wa rasul ku yi imani da Allah da manzansa ku yadda akwai Allah wanda ya halice ku kuma ku yarda shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma ku bauta masa shi shi kadai kada ku haɗa kowa da shi wurin bauta da haka ku yi wannan sannan wa rasuli ku yi imani da manzon Allah ku yarda annabin Allah ne ba makaryaci bane ba boka bane ba mawaki bane ba tatsuniya yake karanta muku ba manzo ne daga Allah duk abin da yake ga muku sako ne na Allah to da ka kiran Allah zuwa gare mu yi imani da Allah yi imani da wannan manzo da ya aiko mana wa anfiqu ma ja'alakum mustakhlifina kuma ku ciyar shine anfiqu daga abin da Allah ya sanya ku wakilai akai wannan dukiya Allah ya ce ya sanya mu wakilai akan ya sai amfani da kalmar mustakhlifina wadanda aka saka ku masu maye gurbi domin dukiya da duk abubuwan duniya wasu ke maye gurbin wasu sai ga shi wanda ka sani shekaru da dama da suka wuce sai ga gidan suwa ne yanzu ya zama nawa ne gidan suwa ne yanzu ya zama nawa ne gidan suwa ne wani lokaci daga cikin familin su wani lokaci daga cikin wani dangi daban Allah ya kawo ya gadar da shi wannan gida a kwana tashi kuma sai ga duk waɗannan su wani lokaci ba su ke ganin gidan ba duk wannan ya ce haka nan dukiya an yi lokacin da dukiya wane da wane da wane ke da dukiya sai a lokacin nan ana magana dukiya ko kawo shi ba a yi ko kusa ba a kawo shi wani lokaci a cikin 'ya'yansa wasu su gaje shi zama masu dukiya wani lokaci kuma a familin ma gaba ɗaya dukiya ta kwanta ba a jin familin game da kuɗi to da wannan harka ce ta Allah to da dukiya ita mai zuwa ce ta tafi da ka abin da ke gare ka kai in kana da hankali ka ci moriyarta cin moriyarta shine kai ma kanka tanadi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ibn adama mali mali yace wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita wa ma siwa zalika fa zahibun anka annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam na tinqaho yana cewa dukiya ta dukiya ta yace wai shin kana da wani abu cikin dukiyar kan banda ɗayan uku in banda ma akalta fa afnaita banda abin da kaci kenan kai kashinsa sa ya kare ya tafi aw bista fa ablaita ko abin da ka sanya a jikinka na tufa a kwana tashi kuma ka tsufar da shi ya zama tsimma ya zama ragga kenan ya kare shi ba ka cinye abinka duk waɗannan nau'i bai ka cinye abinka yace au tasaddaqta fa abqaita ko ko wanda kai sadaka da shi wannan shine wanda kai wa kanka tanadi da shi da ka shi kaga tanadi na dukiya ba shi ne tara kudi a banki ba zuwa kanka tanadin lahira wannan shi ne babban tanadi kudin da kake tanadinsa a banki wannan wasu kake wa tanadi malai bin kasir yake cewa idan a cikin magadanka kudin nan da kai ta tarawa kai ta tarawa kai baka ci moriyarsu ba kai baka yi wa kanka lahira da su ba ka zo ka mutu ka bar su ya ce cikin magadanka idan wani wanda kudin ya kai gare shi shi ko ya ɗauka ya yi ta amfani da su ya ta sadaka ya ta neman lahira ka ga fi ka ci moriyar dukiyar kai ka tara baka ci ta ba shi ya zo ya same ta a banza kuma ya ci ta fiye da kai ya idan ku aka yi rashin sa'a cikin magadan naka ba na kwarai ba ne ya zai samu dukiya kawo halaka tara kuma kai ba kai tana tanadin lahira daga cikin dukiyarka ba ya zo ya hau kai ya tabarna shine sharholiya kaza shine eh, barna guri kaza shine saban Allah guri kaza yace kaga sai zama da kai ka ba da gudunmawa ka taimaka masa gurin fasiɗanci da barna ne yace to amma idan kai tana tanadi to kaga ka taimaki kanka shi yasa Allah ya ce anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falla eh, haka ne ko Eh, fallazina amanu minku wa anfaqu waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka ansa kiran Allah da yace aminu billahi wa rasulihi suka yi imani da Allah da manzansa kuma suka ansa kira da ya ce wa an fi komin ma da alakun mustaklafi na fihi suka ciyar da dukiyoyinsu Allah ce to duk wanda an samu sa wannan kira ya karba ya yi imani da Allah da manzansa kamar yadda ya kira su yi suka kuma ba da sadaka cikin dukiya suka ciyar fi sabilillahi Allah ce to lahum ajrun kabirun suna da lada mai girma ladansa a gurin Allah yana da girma ladan da Allah da kansa yace mai girma ne ta wannan lada ba ƙarfi ba ne na sai Allah ya ce Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi war rasul me ya same ku ba ku imani da Allah da manzansa war rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum me yana ku imani da Allah alhalin manzo na kiran ku domin ku imani da ubangijin da ka zamantowar manzo tare da ku ai babban abu ne da zai sa ku imani ku da kuka ga manzo ai kun samu damar da wanda ba su gan ba ba same ta ba to dan mai koga ku manzan da kansa shi da kansa yake kiran ku zuwa ga imani to ya kamata a ce kun fi kowa karban imani ibnu kasir ya kawo hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace da su ayyul mu'minina a'jabu imanan ayyul mu'minina a'jabu ilaykum imanan yace wai a gurin ku a cikin mu'minai waɗanne ne imanin su yafi ba ku mamaki da burge ku sai sabai suka ce ya rasulullahi imanin mala'iku sai ce a mala'iku don mai ba za su imani ba bayan suna gurin ubangijin daga ba imanin su ya zama na ya fi burgewa sai suka ce to ya rasulullahi imanin annabawa sai ce annaba don mai ba za su imani ba bayan Allah na saukar musu da wahayi sai suka ce to ya rasulullahi imanin mu mu da muka bi ya ce kuma dan mai ba za ku imani ba ba ina cikin ku kaga zaman to manzo sallallahu alaihi wasallam tare da su ba karamin abu bane ya ce dan mai ba za ku imani ba ina tare da ku amma zan ba ku labarin wanda imanin su ya babban mamaki su ne waɗanda za su zo su ga bayanai a cikin littafi kuma su imani waɗannan su ne ya ce ƙaumin wasu mutane da za su zo bayan ku za su ga bayanin imani a rubuce kuma su karba kuma su imani waɗannan imanin su ya fi ban mamaki to da kaga kenan ashe kasancewa tare da manzo sallallahu alaihi ga kaga manzo dau kiran Allah ta bakin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kun ga dama ce da kuma wata garaba sa da Allah ta'ala ya baka wacce bayyanuwa ya bai hujja ta bayyana gare ka fiye da kowa wanda bai ga wannan dama ba yasa Allah ya ce wa rasuli ya du'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum kuma hakika ya dauki alƙawuran ku ya ɗauki alƙawuran kuma malaman tafsiri sun fassara cewa alƙawarin eh, sulhul hudaybiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki alƙawari ga sahabbai cewa za a yaƙi ƙuraishawa matuƙar ya tabbata sun kashe sayyidina Usman ya ce a zo a yi masa mubaya a kuma dukkan musulman da ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sun masa mubaya an ce sai wani mutum guda munafiki ya kebe yake mubaya amma duk wanda ke na yayin shi shine Allah ya ce ya yadda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shada cewa wannan shine alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya daukan musu kaga wannan alƙawari ne da ya dauka wanzo ya daukan musu malai ibn kathir ce amma ibn jarir dabari ya rinja da wani kauli shine kaulin cewa alƙawarin shine alƙawarin da Allah ya daukan wa mutane cewa su imani lokacin da Allah ya fitar da mutane daga tsatsan kakanmu annabi Adam Allah ya fitar da dukkan zuri'ar annabi Adam ta tsatsan shi gaba ɗaya tun daga na farko har ƙarshe sai Allah ya dauka musu alƙawari wanda wannan shine alƙawarin da Allah ya bada labarin sa surat al araf yace wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna to da ka mini jarir da tabari ya ce wannan shi alƙawarin kun kunga wancan shi ma ne amma yana da bambanci da wannan shi wannan alkawarin ne wanzu Allah sallallahu ya dauka kuma kunga jerin ayar ya fi tafiya ga wancan saboda ya ce war rasul yad'ukum tu'minu bi rabbikum sai ce wa qad akhadha mithaqakum kaga ai wa qad akhadha ar-rasulu mithaqakum wannan kaulin kuma cewa alkawarin da aka dauka wa yan adam lokacin da Allah ya fidda su daga tsatsan kakansa annabi adam kun ga wannan alkawari ne da ba manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya dauka mutane Allah ne ya dauka mutane domin ya ce wa iza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim to kaga idan bisa ga wannan fassara to za a fassara wa qad akhadha mithaqakum ana nufin Allah a waccan fassara kuma ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kada kaza mai saƙa kuma in kuntum mu'mini na in kun kasance mu'mini huwa allazi yunazzilu ala abdihi huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna hakan Allah ce huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat shine dai Allah nan wanda ke saukarwa da bawansa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyanannu saboda me li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fishe ku daga dafai zuwa haske kaga waɗannan ayoyi ayoyi ne bayyanannu suke gusar da dukkan wata shubha saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke kiran su zuwa ga addini abinda suke kokarin kawowa shubuha wani yana da shubuha da dama ta dade tare da shi shi shubuharsa shine duk inda aka kai aka kawo ba a rabuwa da ra'ayin masanjiya to da ka iyayensa da kakanni suna kan wannan addini na bautar gumaka to duk inda ta kai ta kawo ya za a yi a saki addinin iyaye da kakanni kun ga wannan shubuha haji to amma ayoyin da Allah yake sakaurar manzo sallallahu alaihi wasallam suke kakkace wannan shubuha wani kuma yana ne yana dauke da shi ba cewa ta ya za a yi a ce mutum bayan ya mutu ya zama kasa ya zama kasa a ce kuma a sake ta tade shi yana ga wani abu ne da ba zai yiwu ba ya ma za a yi haka ta auku bayan gashi zahiri ana gani cewa mutum ya zama kasa kaga shi ma ayoyin da Allah ke sauko manzo sallallahu alaihi wasallam suna warware waɗannan matsaloli suna warware wani kuma yana ganin to ta za a ce annabi dan adam ne irinsa dan mai annabin bai zama mala'ika ba Kuma wani ita ma shi buhaci sai Allah saukar da aya warware ta wani kuma yana ganin ta to dan mai annabi a ce gashi annabin Allah kuma yana cin abinci kamar yadda muke ci abinci yana shiga kasuwa suka ce qalu mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq dan mai a ce annabin Allah ne kuma gashi yana ci abinci kamar yadda muke sannan kuma yana shiga kasuwa yana sayan kayan bukatunsa kamar yadda ma muke zuwa kasuwa mu nemo kayan bukatun kaga da Allah ya ta warware musu waɗannan matsaloli da shubuhohi to da Allah ta'ala ya saukar da ayoyi da ke warware waɗannan shubuhohi duka ni'ima ce ta Allah Allah ya so sai ya kyale mutane annabi dai annabi ne na gaskiya ko ku yadda ko kar ku yadda sannan kuma ya gaya muku in kun ga dama ku karba in ga dama ma kar ku karba iyaka dai ba karba ba za ku nan da kuda amma ga Allah da hikima Allah ta'ala da falalarsa da jin kansa sai ya ci gaba da kawo musu hujjoji abinda duk wanda ya amfani da hankalinsa ba ka buƙatar dogon tunani kafin ka gano gaskiyar abinda manzo sallallahu alaihi da an aza maka shi yana faɗa sai ga abin ya kama hankalinka kuma haka ne shi yasa da ya faɗa da an karba wannan yasa mushrikan maka suka dinga yakar mutanen da ke fitowa daga waje da cewa kar ku saurare shi domin da ka saurare shi baka bukatar dogon tunani baka bukatar dogon nazari abin da ya faɗa kana auna shi da kwakwalwarka za ga daidai ne haka yake to suka ga kuma suka sake kana ji din to zaka fahimta to da haka kar ma kai ga haka sai suka yi kokarin dukan matakin kada su bari mutane su to da haka Allah ta'ala ya saukar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyananu waɗanda ke gusar da shubuha shi yasa duk inda shubuha take duk inda mai shubuha ya kawo shubuha dan shi'a ya kawo shubuha dan qalaqata ya kawo shubuha mu'tazilawa su kawo shubuha khawarijawa masu kashe musulmai su je su jefa bom a masallaci kowa ma ya halaka duk sun kawo shubuha sai ga qur'ani yana da waraka ga kowace shubuha saboda Allah ya ce huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna Allaha bikum la rahim lalle Allah gare ku mai jin kai ne mai tausayi ne gare ku shi yasa ya tausaya ya ta kawo mana ayoyi domin ya kawar mana da duk wata shubuha da ke tattare da mu ta inda ba mu wanda zai doge akan kafircin nan sai wanda ya san zuciyarsa da wanda ya kafe da girman kai mu duba mu ga yadda Allah ya wa Fir'auna fir'auna da yake cewa shi ma Allah ne yana ja da Allah amma Allah ya turo masa annabi Musa ya ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kuma Allah ya ba sa ayoyi ga hujjoji ku nuna masa ga abin da ya sa wanda ya aiko ku Allah da ya aiko ku wanda yana sama da shi ya ce ya karfafe ku da kaza kaga shi fir'auna abin da ya kamace shi shine ya kawo abin da zai murkushe wannan idan ya gaza to ya da ya mika wa Allah ya sallama wa Allah to ga ya gaza amma kuma sai ya hau girman kai ya hau girman kai ya shiga riga girman kai ya ce alaisa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ya ta ci gaba da kawo maganganu na girman kai to da ka Allah ta'ala mai jin kai ne ga bayinsa Allah ta'ala mai tausayi ne da cikin jin kansa da tausayinsa ga bayi shine ayoyi da hujjoji gamsasu da ta saukan musu waɗanda za su kawar musu kowace shubha su gamsu da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na to lokacin insha Allah za mu tsaya nan Allah kai mu gobe sai mu dora alhamdulillah rabbil alamin Allah saka malam da alkhairi da mu nan muku saurara yau muna sha biyar ga watan Ramadan hijira ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina wa shekara 1447 samaka lawo mai tambaya na tambaya na ce don allah malam ya halatta mutum ya sa matsan shi suna khairullah domin na ga kama akwai tsarkakewa ciki so irin wannan suna a ɗan kauce masa shi ya fi a ce wani suna ga suna yanar da yawa an gane ko khairullah da sauransu don gudun wasu amma idan ka sa labasa da allah ya tambana fa amma ne duk da haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan Zainab bintu Abi Salama sunan ta barra barra ita ce mai da'a mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna na ta yayi kama da tazkiyatun nafs kuma Allah ya ce wala tuzakku anfusakum sai ya canza mata ya maishe ta Zainab kaga tun wurin kaucewa irin waɗannan suna wannan shine aula wallahu a'lam kalla wannan yana cewa dangane da yanayin da ake ciki na yaƙi da iran ko ya dace a yi addu'a na ya ba su sa'a a kan isra'ila saboda na gaba a ƙidar ɗaya ba a ƙidar ɗaya ce ba ba a ƙidar ta ahalar sunna to wannan magana ba yanzu ne lokacin yin ta ba insha Allah mun dage ta zamu magana akan ta wani lokaci sai abin da ya shafi itikafi itikafi na karatowa ranar za a shiga goma karshe nan da kwana hudu ko kwana biyar to da ka masallaci duk wanda ke da bukatar itikafi a wannan masallaci to ga form ya fito akwai wanda ya yi amir bara na masu itikafi to an ba da fom din a hannunsa ina ganda yana kusa sai ya taso in kuma zai kusa to haka zo nan yana nan ko to ya kamata ya taso a gan shi kuma ya zo duk wanda ya zo ko da bai same shi bai samu jami'an masallaci insha Allah za su hada shi da shi sai a samu fom duk mai bukata ana jin ba akwai kuɗi ne a fom din yau ake biya 1000 ana biyan dubu daya na fom wannan kenan sai abin da ya shafi marayu ga yanzu an shiga rabi na ƙarshe daga an gama sha biyar ɗin farko ta wuce daga yau za a shiga rabin ƙarshe da haka abin da muke so kafin goman ƙarshe ya zama na abin da za a ba ma marayu da masu lura da su an sallabe su to da haka muna ƙara kira dai asusun nan na marayu a yi ƙoƙari a dan ƙara cika shi a dan samu abin da za a bai ma marayu su dan samu abin da za su yi sallah Allah ta'ala ya kara rufa bana asiri wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin